To masha Allah masu sauraro barkanmu da zagayowa a cikin wannan bangare na tattauna da bakuwar da muke tare da ita a cikin wannan shiri na duniya labari. To alhamdulillahi dai na san duka ga mai bibiyar wannan labari ya ji inda wannan labari ya dusa. Labari ne wanda za mu iya cewa na tashin hankali wanda ba a sa masa rana. Domin dai mun ji yadda shi wannan bawan Allah ya ɗau fa duka wa'innan mutane da mai gidansu eh, da kuma su kansu da ma sauran al'ummar unguwa wanda suke hannunsa sai ya ga bayansu an zo gabar da ta ce fa ya kai su wannan gida duk da dai shi wannan miji nasu ba su ƙara ganinsa ba daga bisani kuma ya zo ya gaya masa cewar ya farga ya kashe shi ta ce su fa aikin da suke masa shine aikin girki babu dare babu rana kuma har kullum yana zuwa yana irga su tare da barazanar cewar fasumafa idan ranar da aka kamo su ta cika zai kashe su ta ce daga bisani fa an sanar da mahukuntar ƙasa domin dai sun kawo ɗauki ta ce haka ake ta harbe-harbe a wannan unguwa domin dai su kansu kama daga bullet da kuma tiyagas ba su san adadin waɗanda suka zo gabansu ba daga bisani ta ce har igwa aka kawo wannan waje a ƙarshe kuma dai ta ce aka samu wannan gini na katangar gidan aka samu aka yarda shi ta ce suka samu suka fito har suka je ga wani waje a ƙarshe dai ta gaya mana cewar haka suka tattara a wannan waje ba tare da daraja ba wanda anan muka tsaya a shirin da ya gabata wato shiri na biyu kenan yanzu za mu ɗora a shiri na uku sai ku kasance tare da ni mu'azu musa ibrahim To hajiya barkanki da shigowa a cikin wannan shiri na duniya labari a karo na uku labari mai matukar kalubale da tausayawa. Barka ka dai jama'a salamu alaikum wa rahmatullah. To mun tsaya a gurin da kika ce an tattare ku an kai ku wani waje ta ce kika ce gaba ɗayan ku ba tare da daraja ba haka kuka taru. Tunda kin ma yi misali da kamar irin kayan gwanjo wanda aka gama zazzabewa haka kuka koma. Hmm. Ya aka yi daga nan? Yawwa, salamu alaikum. wato kamar yadda aka tare mu a nan na yi misali da haka ne saboda ba mu da kyan gani a lokacin allah ya gani to tare da cewar waɗannan sojoji suka zuba mu a mota sai suka kai mu can sansaninsu sansanin sojojin eh suka kai mu sansaninsu to a nan ne fa kuma muka yi daraja a can wajen sojojin eh, suka kula da mu kuma suka dinga sanarwa duk wani wanda ya san akwai wani dan uwansa a irin wannan hali to ya zo ya duba to wannan kawu namu dai makocinmu mai ɗawainiya da mu wanda kuma shi ya ta hidima har ma sanarwa eh ya ta sanarwa a zo fa ga abin da yake faruwa shi ma fa gaba ɗaya gidansa fa rai ashirin da biyu da aka kwashe biyu ne kawai ɗaya baya nan ya baya unguwar aka yi abin ɗaya kuma ƙarami ne an kai shi gidan yayi an yaye shi mm. to amma har mai aikinsa da iyalinsa kaga ko dole bai ga ta zama ba mm. kuma bai samu kwanciya hankali ba sosai kuwa to wannan bawan Allah yana jin sanarwar nan an tsamo mu sai ya bazama sai gashi ya zo ya zo nan inda aka tattare eh, kuma in dan koma muku baya kaɗan tun ranar da aka yashe gidansa aka yayyashe unguwa shi baya gari mm. irin shirin da ya ya fita ya tafi wata ƙasa da iji labarin nan tun ranar da idawo to farabansa da wanka kenan shi wannan bawan Allah shi wannan bawan Allah tun da ya shiri ya fita daga gidansa ya ji wannan labari ya dato bai ƙara samun nutsuwa ba shi ma yanda dai in ka kalle mu ba za ka ji daɗi ba haka ya zama saboda baya cikin kwanciya hankali hmm. to sai gashi ya ba zamo ya zo to karɓar mu a hannun waɗannan sojoji fa to ba fa ƙaramin tashin hankali ba sai ya zama jidali eh kwarai saboda idan ka zo ba ƙaramin tambaya za a yi maka ba sai an tantance sai an kwalkwale ka sannan za a baka duk wanda kake ganin ka zo cewa gashi naka ne mhm. ko kuma gashi miji baya nan a ai babu miji mu ai mhm. ai babu miji mu har ma da da ai da jaririyata da babban dan mu ai duk babu su jaririyarki ita ina aka kashe ta tare da mai aiki mun fito mhm. eh to lokacin da kuka fito baya ba ai mm. dama na ce maka wanda na yaye shi na goya a baya na mm. ita kuma jaririyar nan mai aiki nan ta dauke ta sai ta goya ta to kuma eh, gurin sai dai wanda Allah ya sa gani mm. kamar yadda sukan saka a talabijin irin ake cewa faɗan ƙarshe yara suna cewa faɗan ƙarshe a talabijin ba ba guri rudewa yake ba to haka gurin ya zama kan gawa gawawwaki muke takawa kuma bullet ne yake ta yawo a gurin abin da suke gaya mana ben down ben down mu sunkuya idan mm. muka miƙe ai zai iya tafiya mm. ai bullet din ma shi ma da ake harba ya ya harbe wasu a lokacin a lokacin eh saboda guri yayi guri to sunkuya ku kai yi eh, a hakan a dudduke to ai a lokacin ba wani maganar wahala ai wahala mu dama ai mu ne wahalar dama ai mu ne wahalar na gaya maka fa mun rasa idanuwa waɗansunmu ba kunne mm. wasu ba kafa wasu paralyzed gashi nan dai inda ka san dai an zaɓe kayan gwanjo tarkacen nan to haka muke a mm. wannan guri to ya aka yi ita abin ya ritsa da ita wannan yar aiki taki ko jaririya ai yanayin gurin ne a wannan fitowar da eh, kuka wannan fitowa wannan guri sai wanda kawai Allah ya bayar gaskiya mm. eh sai wanda Allah ya nufa har bai ta aka yi ita jaririyar ko kuwa ai bullet yana yawo gashi mun zo na ce maka gidan da muke bullet ya fasa wannan wannan gilas mai kwari mm. ya fasa shi ya fasa katanga ya shiga ya ceki gangadan mai gidanmu mm. kuma yanzu haka ai dan ba a zo gabar ba ne to a wannan lokaci ai muna gabar da kika ce kin ko rasa ita wannan jaririya da mm. kuma mai aikin ta goya ta ya aka yi ne watakila za ki iya tuna ya aka yi ne ko kawai sai da kuka je can ne kuka ga babu su a gumurzun fitowar sai wanda Allah ya sa kai kana ganin gurin kasan sai wanda Allah ya sa mu fa ja muke mu muke ja na wasu muke ja Allah kaɗai ya sani amma ni na san dai na ɗauki yayayyen nan na goya mm. na kuma danki hannun yara jan su muke ai ba ɗaukan su mukai ba ja muke kawai sai abin da hali yayi gurin ba kyan gani ai ba a iya ma ɗaukan hoton gurin ba kasan tunda kowa yana cikin bala'i waye zai zo ya ɗau hoto a wannan gurin ai babu ba ma wayoyi watakila balantana a ce a lokacin babu waya lokacin kuma su kansu sojojin ba wanda suke jin hausa ba ne hmm. ko mu da muka fito ai harin suka dinga kawowa sai eh, da aka dinga nusar da su wannan magana da helicopter nan ya gani hmm. ka gani hmm. shine abin da aka dinga gaya musu to da suka kai mu sansanin nan da aka zo shi wannan ba Allah kawun namu ya zo ya zo na farko. Eh amma dai kafin mu je nan hajiya. Eh, kin san wannan shiri ne wanda shi mai sauraro yake so a masa gwari-gwari muna gabar wancan ita mai aiki taki da kuma wancan jaririya mm. ma'ana da kuka je ne aka kai ku wancan sansani na wancan guri da aka tare kawai sai kuka ga babu su ko ko me ya faru ai tun a ma rumfan nan mm. eh kuma in har ka fi samu ka kubuto to komawa gurin fa zai yi wahala tun a rumfar aka eh. aka halaka su eh lokacin kun sani ai harbi ake ta yi ko ta ko ina ne mm. inda dai ka san a fim ana yi guri ya rude da shi nake misali watakila mai saurare ya gane eh. eh ai ka san yara sukan ce in an zo faɗan ƙarshe mm. ai harbi kaza kaza kamar yadda ake nuna a fim eh. to wallahi gurin sai in ce maka ya mm. akwai wata tasha da nake gani ko yaushe ka kunna ta yaƙi ake to ni wallahi duk sanda na ga gurin sai na tuna wannan inda muka shiga wallahi sai na tuna gurin ma'ana dai a nan gurin kuka rasa su waɗannan eh, ita yar aiki take eh. da kuma jariri saboda fita daga nan gurin sai fa kudura ubangiji eh. kuma da ka samu kuka fita gawawwaki ne muke takawa sannan hariba hariba ne shi wannan bullet din yawo take yadda ka san tsuntsaye na yawo gurin ya ruɗe sosai wuta kawai ake a gurin saboda shi kanshi katangar kaga faman da aka yi da aka kai ta kas faduwa fa katanga ita wannan katangar ta gida ban fa aka jefa sai katanga kawai ta faɗi sai kuma duk unguwar sai ta haurawa duk gizin ginin gine-ginen eh, unguwar gine unguwar sai suka dinga rawa suka dinga rawa to a haka fa muka fito fa hmm. ai sai wanda kawai ubangiji ya kaddara to shine fa zai sha hmm. amma da kuka je wancan amma duk da haka sojojin nan sun yi iya kokari suna din dinmu suna din dinmu bin mu suke suna fadar wannan abun bayan dawon din hmm. sannan kuma harbin ake to shi a wannan lokaci shi ma ɗin mayakan nasa sun ci gaba da harbin ne? Ai zan kai ka. To. Ai mayaka ya tura ɗari biyar biyar sun fi a kirga an zubar da su a wajen igwa ɗin nan. An harbe su? Eh. Shi ne yake tura. Eh shi ya noke ba? Mu ma ta yake yi mu fita mu shiga can. Ku fita ku shiga can. To. Mu fita mu shiga can. Mm, eh. Ma'ana dai shi ɓoyewa yake a gidan. Yana eh. tura 'ya'yan mutane. Eh. mu fita mu shiga can ai shi bai taba yadda ba kamar yadda yake faɗa a bakinsa ai shi ka shi annabi ne kuma mabiyansa kuma sahabbai ne subhanallah eh a bakinsa fa amma hmm. eh to shi ba za a iya cin mai ba ai oh. eh ba za a iya cin mai ba saboda a ah, akwai sunayen sahabbai da ya sassaka musu fa su mayakan nan eh kwarai kuwa gashi nan dai da ya sassaka musu sunaye wanda kuma akwai wanda kuma harbi baya bullet baya baya baya taba baya taba su baya cin su mun gani da idan mu a can sansanin sojoji da muka je to kaga daga nan da aka dauke mu an kai mu ai na ce ma an kai mu an kai ku sansanin sojoji yawa to sai kuma yan jarida suka zo yan jarida suka zo ita um, ita karaman nan tamu ita wannan wanda ya ta kai mata hari bayan ta tun da jajirce ita irin dukan da aka yi musu da su ne ne hmm. za su fara tambayoyi sai aka hana cewa a'a ka a yi wannan kar a tambaye su eh to kuma a lokacin mai rikon jihar ma mai mulkin jihar ma ya je wurin. Mm. to duk ya gaggan mu a lokacin ya muku tambayoyi ne eh a lokacin ya ai muna cikin wani irin hali ai mm. ai muna wani hali gaskiya a lokacin watakila la wannan labarin da kike ba mu ba zai bayi a wannan lokacin ba ai na to mun san ma kanmu ne kai dai ɗa da mahaifi ni dai na san ina kankama da wannan goyo hmm. da kuma ƴaƴan nan da muka janyo to amma wallahi duk ba mu mayyaze ba tukuna a wannan lokacin hmm. da aka je aka zube mu su ta kanmu suke sun ta mu su ruwan zafi su abin da za a sha su wannan sojoji su wannan sojoji eh suna ta iya kokarin su da mu su kuma yan jarida suna ta so su yi wannan tambaya yawa to ba zai yiwu ba ma ai a lokacin to shi kuma ba Allah nan sai izo kowa ma mutanen gari kowa ya zo neman ya dudduba in ya gana shi to in takaice ma dai ya zo kamar sau biyu a na uku shi wannan makoci eh, na sannan aka ba dama hmm. sannan sai ya ce to zai tafi da mu eh, to su waye ɗinka ai waɗannan ne kace iyalinka ne da 'ya'yanka eh waɗannan ma iyalin nawa ne hmm. saboda na ne amini na ne kuma ɗaya daga cikin matan shi ma ai kawunta amini na ne mm. ni kenan mm. to suka dai bashi takarda ya sa hannu aka yi cike-cike aka yi waye to daga nan da ya ɗebe mu to akwai wani bawan Allah shi yanzu Allah ya gafarta masa ya rasu mm. shi ma mai hali ne kuma irin mutanen da masu son mutane kuma ya yi shuhura a garin sannan manomi ne sai aka ɗabe mu sai gidan shi a gidan gonar shi sai aka kai mu can gidan gonansa eh da aka kai mu nan ma suka tarbe mu suka kula da mu suka kula da mu to muna nan ni jaririyar nan ta sai kuma hankali na da ya fara dawowa kika fara tana sai nake ta kuka ita ma uh, matar shi wannan mai hidima da mu din mm. ita ma karamar ita ma jaririya ce ita ba ta yi arba'in ba ma mm. ita ma ta rasa ta eh ni kuma na yi arba'in ita ba ta ba to sai muke ta kuka mu dai a mai da mu gurin nan mu je mu ɗauko jariranmu to ai ba za a same su ba ai sun mutu ai kaza kuma ku da an ce za mai da ku za ku koma a wannan lokacin eh. anya kwama <laughs> anya kawai dai yanzu ne fa muka samu kanmu har muka mm, san mm. da ba mu san ma ai me muke ba mm. ka gani to to ashe Allah almusawwuru ita wannan karaman matar shi shi mai hidima da mu dinnan kaga muna da masu aikin mu dama to ni tabbas mai aiki na da jaririya ta babu su babu su eh saboda yanayin yadda gurin yake babu su amma ita ashe lokacin da muke ta gudu muke ta gudu ita waccan mai aiki da ta goya ɗaya jaririyar nan ta samu ta fyalle sai gudu sai ta samu titi ta hau sai ƙauyen garin su ita wancan mai mata aiki eh ɗaya ɗaya mai jegon ba hmm. ai ita kaga bata yi arba'in ba ni na yi arba'in ban hmm. dai kai kwana hamsin ba to da ta je ƙauyen garin su sai take ake dama kunu ka san ƙauye mm. ba wani maganan madara ba maganan madara kawai sai ake ta dama kunu jaririyar da ko kwana 40 ba ta yi aka dura mata kunu i eh. to Allah mai rayawa ana tare da jaririyar nan to da aka kwana biyu aka nisa aka ji gari to mutanen kauye fa sun kaɗi kai ai binni ina wa zai shiga binni mm. Yi wani na kuma zuwa ai ni kaza kaza ana tsoron binni sai wani babban ɗanta ya ce a'a iya kin ga masu yan nan sai su daure mu tam mm. maza mu tashi mu tafi mu dau yan nan mu je mu kai musu yansu ta ce wa ni kafata ta abin ni ya ce to ai za a iya mana kamun mun sato ya lokacin kowa tsoron birnin yake eh ina abin ni za ta shigo to sai ya sako ta gaba suka zo da tambaya ta ma rude mm. ba sai ɗansa shi bawan allah nan ɗaya daga cikin ɗansa mm. sai iru wannan mai hidima da ku yawwa ɗansa saurayi sai irugo sai kama sunana sai kama sunan ita ma mm. wance da wance an ga jariranku gashi nan an da nakin da wancan eh, shi a tunda yana ganin an mm. tawo da guda ɗaya sai rugo ya ce ai duka an gansu mm. sai muka fito a guje haba to shi wanda yake mai masaukin namu sai ya kwabe ce kai ai ba haka ake wai ce ka gaya musu waye aike ka bari su a tukuna to shi ne sai saboda abin da yasa ni ba tawa kuma sun ga yanda na kaɗu. Mm, kamar kila kin fi eh, wancan kaɗuwa. an so eh ai ita kamar yarinya ce ma ita a mm. lokacin haihuwar ta biyu ce ta biyu ce. eh ni ke a lokacin ta nawa ce. haihuwa ta biyar na yi. ta biyar. eh mm. to shi kenan sai aka zo aka ce to ke ki haƙuri kin ga da yake ba area ɗaya bane kaza kaza kaza aka dinga dai tausata. to sai gashi ta zo suka karbi yarsu aka tafi asibiti aka dudduba yarinya aka ci gaba da wannan kintsa ta uwa sai ta ci gaba da shayar da abarta mm. to kwanan mu bi a gidan shi mai gidan gaskiya ya so mi sati mu kuma da muka ga mun da hayyacin mu sai tunanin iyayen mu da yan uwan mu sai ya dawo kanmu sai zama kukan da muke ya zama biyu ko uku muna kukan mun rasa ya ita uwar gida mm. ta rasa babban da ni ma na rasa jaririya ga ba mai gida mm. ga shi kuma muna so mu je muka ce a'a mu dai akai mu gida mu dai akai mu gida yace na so ku kwantar da hankalin ku dan huta mm. muka ce akai mu to ni kawun nawa shine wanda yake amini ga wannan mai hidima da mu shi yana wata ƙasa iyalinsa kuma an kwashe su an kai su wani ƙauye kaga in na zo ma ba kowa a gida to akwai yan uwa kuma a can wata unguwa daban mm. sai na ce to a kai na can ni dai in ga iri irin yan uwa na. Mm. domin mun dauka mu a mace muke mun mutu gaba da eh, mm. <laughs> to shine fa sai aka kakkai mu to da aka kai mu din nan kullum kuka nake yi to sai a kawo mota sai a kai ni gidan jariran renan yara a dudduba a ce kin gani za a kawo ta ai ina ga kaza kaza haka ma sai na zama ma kamar shiri shiri eh, eh kwana kaɗan ganin kamar ma in ki cin abinci din ta kuka sai kawun wasu ya kamo ta ce a je guri kaza mu je asibitoci guri inda jarirai suke a mm. dudduba a ce za a kawo ta ne ai kwanaki ma an kawo kaza to a haka dai har Allah ubangiji ya sa dai na dangana mm, so ake dama hankalin ke kwanta eh to sai maganar sallah to dama tun da muka da hayyacinmu abinda mai ahadari yake cewa idan ana bin ka bashin sallah mm. ko kuma in bashin sallah ka tara sallah ka tara sallah ba kai ba to kai ta ta kai ta ta har sai ka ji a zuciyarka ka gamsu mm. cewar yanzu fa na biya sallah biya sallar da ake bin ka. eh to haka muka dinga sallah jeri eh, eh muka dinga jera tun dai daga ranar da aka dauke mun na haka muka dinga lissafa sallah muka yi ta sallah muka yi ta sallah yaran mu kuma kullum da mu sai asibiti sai asibiti ana duba lafiyar wani irin kashi da suke yi na na hayakin abu eh. eh to amma ai a can wajen sojojin nan eh kin ce akwai eh, kun ga da idon ku cewar bindiga eh, mm. ya manta mm. yawwa to akwai uh, hadiman nasa shi wannan malamin mm. wato aka dinga su aka dinga su a mu waɗanda aka kama kenan aka kai su barikin ba su harbu ba waɗanda aka kama su aka eh, kai su barikin soja eh, ba su harbu ba da wani soja ya zuci ya sunkuci irin jincen din nan jincen mashin eh ya sunkuce shi kawai ya kwankwatsa mai Allah sannan ya mutu ya kwankwatsa mai aka aka a gaban mu muna cikin wani hali su ma sun ji tashin hankali irin ba za ka iya kallon mu sau biyu ba bala ba za ka iya kallon mu sau biyu ba ba mu da kyan gani kwarai to shi ne fa kwankwasa masa to haka su ma aka kakkashe na kashewa eh to amma shi a wannan lokacin shi wannan mutumi wanda shi ne ya tara su ya tada hankalin al'umma ya eh, eh. aka yi da shi yawwa to mu san da din na aka tafi da mu ai wasa farin girki sojoji nan suka tare a unguwar a unguwar aka dinga ruwan wuta to shi ma sai aka bi shi da ayarin shi ya gudu ana bin shi yana gudu ana bin shi ana bin shi to babban abin da ya sa ba su saki harbi sosai ba kuma mutan gari ka san mutane da san kallo mm. to mutane kuma an an cakuɗa da nashi ta bin sa ana kallo da nashi da ba nashi ba to don haka inda ike gudun ana bi ana bi sai da aka bar gari ka gane mm. sai da aka bar gari fa aka dinga sakin harbi to daga nan me ina aka dosa yau mu kenan to mm. daga nan bayan rayuwa ba eh za a iya cewa rayuwa bayan mutuwa eh lalle <laughs> rayuwa fa bayan mutuwa eh. kwarai to bayan an ka kai mu gidajen mu sai mai rikon wannan gari mm. ko in ce jiha mm. shi gwamnan jiha sai ya ce to du mutanen nan saboda unguwar ai ta riga an rufe ta ba ba a shiga ba kwandam sai sojoji ba kowa a ciki sai su kuma fa akwai su su mutanen mutumin har a wannan lokacin a unguwar za ka ji labari to sai ya ce duk mu zo shi gwamna ya ce mu zo unguwar hmm. muka ce mu tsoro muke je ce ai ba mu kaɗai za mu ba da shi da jama'arsa da rakiyar sojoji hmm. to aka dinga shiga gidaje ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan da kuɗin eh da mu to duk wanda aka shiga gidan shi mutane yan kallo ba a bari daman da sojoji hmm. sai in kai victim ɗin ne dan gidan sai ka shiga amma ban da yan kallo sai a rufe ƙofa to ana shiga wannan zogalen da na ce maka mai mm. gidan mu ya duro mm. ashe wani ya je ya kwanta a ciki a cikin mutanen wancan mutum eh to ni kuma na koma maka baya mm. lokacin da idan mace ta aihu ko za ta yi aihuwa goma iyayenta za a yi mata kore wani abu da ake cewa kore ka san gara daban kore daban gara in an yi auren yarinya za a yi mata kayan abinci sosai shine gara shine gara idan kuma kore kamar in kin kaiwa aka za a kawo miki taliya garin dawa mm. da kayan miya da daddawa da su kuka kaɗan kaɗan haka dai wato su ma'anar mutan da ba a so mai jego ta zauna da yinwa kafin a mm. gama abincin gida ki mm. maza maza ki naki saboda kina shayarwa to shine ake ce masa kore wannan kore dai da aka kawo min ɗaki na shine headquarters su na zo na tarar da rusho ya fi ashirin a ɗakin ki eh da tantabaru da gashin tantabaru nan ne hedikwata ɗaki. A nan ake figa tantabaru ake eh ake gasawa da rusho gashi nan kala-kala ya zama kaman shara ɗakin. Kuma duk wasu kayan mu mai amfani sun lalatar da su gida ya zama kaman bola. tare da rikiyar sojoji muka shiga muna eh, ta dudduwa. Kin ce wannan zogalen kin ce akwai wani da kuka gani a eh, ai a cikin muna kowace ta shiga ɗakin ta ai mu ɗakin ma sai da sojojin muke shiga tsoro mm. muke ji ko ina cikin gidan duk ko ina kafin ma a hausa mai gida. to sai uwar gidanmu sai ta yi baya haka bayan ɗaki da yake ventilation ne ginin tana zagawa za ta duba wajen tukwanenmu sai kawai ta ɗaga kai zogale na sai ta ga mutum sai ku ta zuro da gudu ta ce aiko ga kafa can a zogale kafan mutum aiko sojoji na dama duk a shirye suke ya yi kwalab sosai suka fusgo shi suka karasa shi kawai